Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da kuma 60. Sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalol da kuma niyya muryar Arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba ya kuma ƙeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Bayan 'yan kwanaki da jaddada cewar ana nazarin yiwuwar ɗaukar matakin soja akan Koriya ta Arewa, shugaban Amurka Donald Trump ya ce a shirye yake ya gana da shugaban na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Har yau shugaban na Amurka Donald Trump ya yi wata tambaya a jiya litinin cewar ko menene makasudin yakin basasar Amurka sa'annan masu zanga-zanga a nan amurka da wasu sassa na duniya sun yi bukin ranar ma'aikata ta duniya jiya tare da gudanar da zanga-zanga to kanin labaran kenan to ko menene musabbabin ganawar wato gaggawa tsakanin tsoffin shugabannin najeriya uku amina akwai raɗe-raɗin cewa tana da alaƙa da batutuwa guda biyu na farko akan abin da ya shafi rashin lafiyar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma batun yadda za a fito da tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu da ke ɗaure a gidan kaso bisa tuhumar yin sama da faɗi. To, za a ji cewa ƙwararru sun sake tabbatar da cewa Allah ya yi ma Afirka baiwar ƙasar noma mai ni'ima. kamar kowace ranar talata aliyu mustapha sokoto na tafi da shirinsa na tsaka mai wuya inda a yau za a ji muhawara kan cece kucen da ake game da bayanan da mai martaba sarkin kano kan yi kan al'amura masu sarƙaƙiya amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a bayan wasu 'yan kwanaki da jaddada cewar ana nazarin yiwuwar ɗaukar matakin soji a kan kuriya ta arewa shugaba donald trump ya ce a shirye yake gana da shugaban ta ta arewa na kuriya ta arewa kim jong un sauya matsayi da amurka ta yi a kan matakan da za ta ɗauka kan koriya ta arewa da ke barazana a yankin asiya yana zuwa ne daidai lokacin da ƙasar ta pyongyang take ci gaba da gwaje-gwajen makamai masu linzami da kuma kyauta zaton da ake yi cewa tana shirin wato gwada makamin nukuliyarta na karkashin ƙasa a karo na shida da yake hira da kamfanin dillancin labarai na bloomberg a jiya litinin shugaban ya ce idan ganawa da shugaban koriya ta arewa ya dace to ina so in gana da shi ya ce arsarin 'yan siyasa ba su faɗin haka ya ce amma ina faɗa muku cewar ina son in gana da shi idan akwai yanayi da ya dace ya bayyana hakan ne a wani wato yayin wata hira da aka yi da shi na minti talatin wanda aka yi da shi a ofishinsa na fadar shugaban ƙasa a daidai lokacin da dakarun ruwan amurka suka doshi yankin koriya a wata hira da tashar talabijin ta cbs ta watsa a shekaran jiya lahadi wadda ake mai take face the nation shugaban ya bayyana sha'awar kim jong-un wanda ya samu cikakken iko a kan kasarsa wadda ya gada daga mahaifinsa yana ɗan shekaru 20 ya bayyana shi a matsayin wato mai basira a wata sabuwa kuma shugaban na amurka donald trump ya yi wata tambaya a wata hira da 'yan jarida jiya litini cewa menene makasudin yakin basasar amurka wani abu mai muhimmanci a tarihin na amurka da ya faru a karni na 19 ana koyar da tarihin wannan yakin da aka zubar da jini a makarantun amurka amma trump ya ce mutane ba su fahimci wannan abu ba ya ce idan aka yi tunani me ya kawo haka tambaya ce da mutane ba su yi ya kamata mutane su rika neman sanin abin da ya haddasa yakin basasar amurkar ya ce me yasa ba a magance aukuwar yakin ba trump ya bayyana haka ne a wata hira da tashar rediyon yanar intanet ta cyrus msm an yi yakin basasar da ake kira yakin tsakanin jihohin ne daga shekarar 1861 zuwa 1865 galibi a kan batun cinikin bayi inda jihohin kudancin kasar goma sha ɗaya da masu gonaki suke da bayi masu musu aiki daga nahiyar afirka suka balle daga haɗin kan amurka domin nuna adawa da jihohin arewacin ƙasar da ba su da bayi yaƙin ya zo ƙarshe da rashin galaba a ɓangaren jihohin kudanci kuma hakan ya yi sanadiyar 'yan tabayi duk da haka batutuwan 'yancin zama ɗan ƙasa ga bakar fatar amurka ya ci gaba da zama ƙalubalen tsawon shekaru ɗari har zuwa shekarar 1950 zuwa 1960 inda aka baiwa bakar fatar ƙasar cikakken 'yancin yin zaɓe kana aka rusa dokar da ke hana wani jinsi zuwa wasu makarantu sai dai hakan na samuwa ne bayan zubar da jinin gaske waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wasu masu zanga-zanga a nan amurka da wasu sassa na duniya sun yi bikin ranar ma'aikata ta duniya tare da gudanar da taruka da yin zanga-zanga wanda ya kai ga tashin hankali da nuna fushi da kyamar mulkin kama karya da kuma siyasan gurguzu daga faransa da kuma turkiya ranar ma'aikata rana ko kuma medi kenan ce da aka saba gudanar da zanga-zanga kamar ta wannan shekarar 'yan sanda sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye a kan masu zanga-zanga da ke gudanar da taro a taksim square a istanbul wurin da aka saba zub jini a waɗansu taruka na ranar ma'aikatar a baya tashin hankali a turkiya ya ƙara ta'azzara ne biyo bayan wani ƙaramin rinjaye da shugaban ƙasar recep tayyip erdogan ya samu a zaben raba gaddama a watan da ya gabata inda shugaban ya lashe wasu madafun ikon ƙasar. a jiya litinin 'yan sanda sun kama mutane sama da 200 a cikin ƙasar a ƙasar venezuela kuma zanga-zangar ma'aikata ya zama tashin hankali inda aka samu masu ra'ayi da kuma masu ƙin jinin gwamnati suna gudanar da zanga-zangar jami'an tsaro a babban birnin ƙasar caracas sun yi amfani da barkonon tsohuwa a kan matasar da ke jifansu da duwatsu da suke zanga-zanga na ƙin jinin gwamnatin gurguzu ta shugaba nicolas maduro ofishin majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu ya ce wata tawagar injiniyoyi ta isa ƙasar don shirya aikin girke rundunar sojoji dubu hudu a cikin babban birnin ƙasar da zamar kiyaye wato fararen hula a cikin ƙasar baki ɗaya gwamnatin ƙasar ta ce za ta amince da dakarun yanki daga ƙasashen da ke makwabtaka da ita a cikin rundunar kiyaye zaman lafiya a sudan ta kudu ɗin wata yarjejeniyar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ta kafa rundunar kiyaye zaman lafiyar a yankin a shekarar 2016 ofishin na majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu ya fidda wata sanarwa a ƙarshen mako yana cewa an kafa sharkwatan rundunar zaman lafiya yanki a birnin juba ƙarƙashin jagorancin birgediya mupenzi daga ruwanda sanarwar ta ci gaba da cewa tawagar injiniyoyin ta farko ta fito ne daga bangladesh kuma ta isa ranar 20 ga watan afrilu wadda ta kawo wato ah, wato injiniyoyi aiki don fara aikin gina ofishin dakarun kiyaye zaman lafiya a yankin wato inda za su fara daga juba ana hasashen wasu dakarun daga rwanda za su biyo sahu a cikin watan da wato watan yuni da yuli to labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji uku daga cikin tsoffin shugabannin ƙasar Najeriya sun yi wata ganawa ta sirri a birnin Muna na jihar Niger. Mustapha na saba tsari gare ka. Tsofaffin shugabannin Najeriya guda uku da suka hada da Chief Olusegun Obasanjo da General Ibrahim Badamasi Babangida da kuma General Abdulsalamu Abubakar. sun yi wata ganawa ta sirri a gidan Janaral Ibrahim Badamasi Babangida da ke mina fadar gwamnatin jihar Niger. A lokacin wannan ganawar dai an ga gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello, wanda bayanai ma suka nuna cewa shine ya tarbi chip Olusegun obasanjon daga filin jirgin sama na Mina zuwa gidan Ibrahim Badamasi baban gidan da ke kan tsauni da yammacin litinin ɗinnan da ta gabata. Ko da yake dai babu wani cikakken bayani akan dalilin haɗuwar waɗannan shugabanni a Minan, kasancewar ba a bar manema labarai isa kusa da wajen ba, to amma akwai raɗe-raɗin cewa tana da alaƙa da batutuwa guda biyu, na farko akan abin da ya shafi rashin lafiyar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. da kuma batun yadda za a fito da tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu da ke ɗaure a gidan kaso bisa tuhumar yin sama da faɗi da wasu kuɗaɗen jihar Niger a lokacin da yake mulkin jihar. To sai dai sakataren labaran gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indaci ya ce ganawar ba ta da alaƙa da batun tsohon gwamna baban gida Aliyu. Eh, babu gaskiya a ciki, shi gwamnan jihar Niger Labaka Sani Bello bai wani zama da tsohon shugaban kasa eh, Obasanjo Eh, amma amma Obasanjan nan ya shigo nan kuma an ga shi gwamnan ya tare shi a filin jirgi kuma sun wuce gidan baban gida. Wannan duk ba hujja ba ce. Ba tari shi tsohon shugaban kasa Obasanjo tsohon shugaban kasar Najeriya ne. Hmm. Ba wani babban mutum da zai shigo jihar Neja doka ne sai an gaya ma gwamna Bakar Sani Bello. To amma amma me suka tattauna da tsoffin shugabannin kasar gaba ɗayan su? Ba wani

ya zo Mina ne a daidai lokacin da manyan na hannun damansa a yankin arewacin Najeriya wato Dr. Ma'azu Babangida Aliyu da kuma Alhaji Sulalamidu ke fuskantar tuhume-tuhume daga hukumomin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Jalla allazi wahidu. Nan kwana ta kama To haka dai kuma a gaida Mustapha. To bari mu dawo nan Amurka inda cibiyar nazarin noma ta ƙasa da ƙasa da ke Raleigh jihar North Carolina ta Amurka ta bayyana cewa nahiyar Afirka na da ƙasar noma mai ni'imar gaske kuma nan gaba hakan zai fito fili ga wakilinmu a Abuja mai wata ziyarar aiki a nan Amurka Hassan Maina kaina da wannan rahoton. da yake zantawa da sashen hausa na muryar amurka a ofishinsa da ke birnin raleigh mataimakin shugaban cibiyar bincike kan aikin gona ta duniya dr arnold Kronzi ya ce duk da ƙalubalen da ke fuskantar nahiyar afirka alamu na gwada cewar tana da kyakkyawar makoma a fannin aikin gona. I see that there is quite a dynamic in Africa coming positive because I mean there are challenges in in, in that Ina ganin akwai sauye-sauye masu amfani a Afirka, kasan akwai kalubale a wannan nahiya, amma duk da haka Afirka ta yi hoɓɓasan fara samar da maslahar matsalolinta na abinci kuma akwai hanyoyi daban-daban na cin hakan wajen aiwatar da aikin noma a zahiri, wato ta hanyar fara amfani da iri da dai daidai da yanayin wannan nahiya wanda ka iya bambanta da na amurka ko asiya a saboda haka ina ga afirka yanzu kam ta yi kuro a wannan fanni is getting started in that area. ko yaya ƙwararru ke kallon irin wannan kyakkyawan tunani da ake wa afirka musamman ƙasa irin najeriya dr ken dashel babban jami'i ne a cibiyar bincike ta ƙasa da kasa kan aikin gona a ƙasashe masu zafi wato iita i think the, the, the policy that has been put in place by the present uh, ministry of agriculture is excellent ina jin manufofin da ma'aikatar uh, aikin gona ta tsara kan tubar kalla wanda muhimmin tsari ne muna buƙatar kowane bangare da ke da ruwa da tsaki su ba da tasu gudunmowar wato gwamnatoci bangarori masu zaman kansu da ma kungiyoyin manoma daban-daban don da sana'ar aikin gona ta zama mai riba a najeriya aikin gona sana'a ne akwai bukatar matasa su rungumi wannan aiki uh, in setting up businesses in agriculture. Kalaman Dr. Ken Dashal, babban jami'i a cibiyar ƙasa da ƙasa da ke bincike kan aikin gona a ƙasashe masu zafi. Hassan Mai kaina. muryar amurka daga texas to a gaida hassan kafin mu ci gaba ga wannan sumun taɓin wani ɗan ta'adda sa'an nan kuma ɗan bindiga a yankin Niger Delta mai suna Osi Ibori da ya yi ƙaurin suna wajen jagorantar tarwatsa yan mai tare da satar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta da fashi da makami wanda kuma ya ikirarin cewar yana da mayaka kimanin dubu bakwai da janaral janaral a cikinsu yanzu dai tasa ta ƙare. To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi a ji cikakken bayani kan yadda tasa ta ƙaran. To yanzu kan bari mu za ku gefe Aliyu Mustapha Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba. Saka mai wuya. Ba za ka taɓa jin wani eze ko obi ko wani abu yana cewa inyamurai su suke ba wannan su ne ko ina su suke kaza a'a sun san inda suke wannan maganganun sarkin Kano fa aka ce Alhaji Aliyu yanzu a ce mutum kamar sarkin kano ana magana eh, biliyan biyu biliyan uku yanzu ko su rago sarakun da ake ganin ba sa magana ka san inda yanda suke zuwa samu shugabanni su sa a aiwatar da wasu abubuwan abinda mutane ba su gane ba ita sarautar kano haka take kowane sarki da ya zo da zamanin yana zuwa da irin nasa matsalolin irin waɗannan ka ga me ja wannan da ya kama bakinsa fa ai sarkin Kano daban yake da sauran sarakuna to ina tabbatar da cewa gaskiya mahukunta zai bata musu rai kuma idan su ya bata masu rai za su cire shi wanda abin da ba masu kenan. jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. cikin bincikenmu da muka yi mun fuskanci cewa mai mataba sarki na yanzu bai gaji biliyan hudu ko shida abinda sarki gada shine biliyan biyu da naira miliyan 875 da naira 163 da 431 da kwabo goma sha wannan shi ne abinda sarkin kano muhammadu sunusi na biyu ya gada. To wannan muryar Alhaji Bashir Wali ne wato walin Kano lokacin da yake kokarin bayyana wa manema labarai lissafin kudaden da sarkin Kano na yanzu Muhammadu Sanusi na biyu ya gada daga wajen tsohon sarki marigayi Alhaji Ado Bayero Allah ji kansa. Sunana Anas Abba ina ganin cewar maganganun da yake yi akan abin da bai shafe shi ba bai kamata ya dinga sa baki ba mu al'ummar jihar Kano ba mu saba ganin sarki irinsa ba wanda komai sai ya tsoma baki ya yi magana a kan 'yan wasan hausa ya yi magana a kan tattalin arziki ya yi magana a kan harkar tsaro ya yi magana a kan siyasa duk abin da ba shi da ruwa da tsaki mu al'ummar jihar kano ba mu saba ganin sarki irinsa mai daraja yana yin irin wannan abun ba sunana bashir muhammad ya kasa to alhamdulillah malam sunusi yana yin bakin kokarinsa a cikin al'amura ta hanyar da yake faɗan abubuwa na hakikanin gaskiya wanda da wasu ba sa faduwa amma alhamdulillah Allah ya kawo shi kuma yakan yi bayani akan abubuwan da yake daɗin kullallu ne to saboda haka alhamdulillah ni da nake na dade na san sarakuna guda uku amma alhamdulillah na ga canji a lamarinsa iri-iri wanda yake dadin ba ba wanda daɗin ni kaina nakan so a irin wannan abubuwa to amma yanzu alhamdulillah ana yi kuma daidai iko haka ne to duk wannan fa ya biyo ne bayan cece kucin da suka wakana wanda ke da alaka da shi sarkin na yanzu da kuma yadda wasu suke kallon kalamansa da kamun ludayinsa da matakan da yake dauka akan abubuwa daban-daban da kuma musamman matsayinsa kan batutuwa iri-iri kama daga masu alaka da tattalin arziki siyasa zaman rayuwa addini da sauransu to akan haka ne daga yau za mu fara gudanar da muhara kan wa'ina al'amuran da za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya watakila daga cikin dukkan masu rubuce-rubuce da bayyana ra'ayoyi a kan lamarin sarkin da kyar ka sami mutum kamar ja'afar ja'afar marubuci dan jarida ko mai sharhi akan kafofin watsa labarai shi ne ma a sahun gaba wajen zakula da yawa daga cikin batutuwan da mutane suke yi ko kuma suke sharki a kansu game da shi sarki sanusi shi yasa muka gayyato shi kuma muka haɗa shi da wani basarake wanda kuma yana daya daga cikin mutane na kwadda kwadda sarkin ko masu tsananin goyon bayan shi sarki sanusi wato magaji ga galadima mai tsidau to da yake shi jafar jafar ya ce a da yana cikin 'yan sahun gaba masu goyon bayan sarki sanusi bari ya fara gaya mana abin da ya canja mashi ra'ayi game da sarkin na kano to ba dai sa wuce abin nan wato kurum shi kamata a ce ba saraki na gargajiya tun da aka ce sarauta ta gargajiya ce tana da wasu ka'idojinta da take tafa da su tun da har ka san duk ka'idojin na a ciki aka haife ka a ciki ka tashi ka gani da ana yi ka koya kuma ka rike wato irin wata sarautar haka da bata kai wacce ka zo ka gada ba gaba ɗaya ya kamata a ce wasu abubuwan ka ɗauki kanka daga yinsu kamar misali yanzu irin magana ka je nan ka ce za ka fita nan ka yi magana ka za ka soki wannan shugaba wannan ba daidai ba ne a matsayin sarki domin matsalar irin wannan shi ne shi sarki ana ganin shi da kima da daraja idan zai furta magana to ba zai rasa waɗanda za ka gani su ba su ma da darajar da za su iya ja da shi sai ka ga su suke ja da shi mm. akwai lokacin da za ga a kano an je ana surutu akan sarkin kano ana ana ana ana ana ana cin mutuncin sarkin Kano a cikin cikin rediyo kaga me ja wannan da ya kama bakinsa ya ja kimarsa babu wanda ya zo ci zai tinkare shi da ya ce ko zai ci masa mutunci ko wani abu ah. eh, A cikin wannan kasida har ila na ga kaya ba da misali da cewa ah, ko bayan wannan maganganun da kace yana yi kuma yana yawan ɗaukar hotuna da kowa ma ya zo tara zai zai ɗauki hoto da shi wanda kake ganin kamar ya kayar da daraja ita masarautar kano a kwarai da gaske ai to in ka duba ka gani ai cikin lokacin da almagili ya zo ya ɗabbaka wasu abubuwa cikin karni na sha hudu a cikin a jihar kan lokacin sarki rumfa an ka kula duk irin waɗannan ka'idojin su suke kama kimar sarautar fatin da za ka ga sarki yana zuwa yana ɗaukar hoto da wannan da wancan da wannan ko kuma a ganka a ci da wani wani makaɗi kuna magana da shi a cikin bidiyo ana ana yada ana cewa sarkin garin ka ne hmm. waɗannan abubuwan rage kima sarauta suke to eh, to bari mu shimfiɗa da wannan eh, malam Jafar mm, magaji galadiman mm, mai tsidau kaji shimfiɗa Jafar Jafar me zaka ce daga abinda da kaji zuwa yanzu to kasan ita duniya kafar mota ce kullum canjawa take kullum juyawa take zamani na da da na yanzu ba ɗaya ba ne wa'annan duk maganganun da jafar jafar ya na ji to amma abin da ya la'akari da shi da shi ne lokacin da aka fara sarautar nan tun ana haɗe har aka yi jihadi kai koma fulani da maganar magili da ya zo ya bada littafi na yadda 'ya'yan sarafina da sarafina za su gudanar da rayuwarsu ai wannan lokaci ya shuɗe kuma dole zamani ya ci gaba Um, eh, Galadima, eh, misalan nan da shi Ja'far Ja'far ya bayar na cewa sarki yana yawan maganganu yana daukan hotuna da mutane yana abubuwan da ba a san sarkin Kano a al'adance da yi ba. waɗannan kana ganin su a matsayin canje-canjen da za su tafi da zamani ne waɗansu hotunan fa duk ba haka ba ne shari ne kowa fa yana da rayuwarsa ta da ta can baya da nan gaba ɗaya su in ka ɗauko su wallahi akasarin su ba an ɗauke shi bane lokacin yana sarkin kano ko dai waɗanda dai ɗauka can lokacin ko yana makaranta ne ma ko lokacin ƙuruciya ko kuma a waɗansu gurare ko waɗansu bukukuwa na makarantar su ko ka a'a shi da shi da shi da iyalinsa ya ɗauke su amma sai a canza su da yake yanzu ga eh, Allah ka mu zamanin da za a iya canza hoto a sa fuskar wani akan wani hoton daban mm. a rika yada ana cewa a ga sarki yayi kaza ga sarki yayi kaza waɗansu abin kuma a gurin taro ne in sarkin kada waje kowane taro waje ga shi ya ɗauke ke ɗaukar hankalin mutane su kowa yana so ya ɗauki hoto da shi bada ture ta bai ci a ka tafi ko kyau sai da kai ba. To ya batun yawan magana da shi Jafar Jafar ya ce sarkin yana yi. Magana shi yana magana ne a matsayinsa na masanin tattalin arziki amma sai mutane su juya maganar ko su yaba mata wani fenti na addini ko na siyasa. To yana zuwa a Galadima, eh, Malam Ja'far Ja'far yanzu za a ce dan Sanusi Lami da Sanusi ya zama sarkin Kano zai iya jingine iliminsa na kamar da shi Galadima ya faɗa na sanin tattalin arziki da kuma yin sharhi akan batutun da suka alakanci tattalin arziki? don me yasa zai ajiye iliminsa idan ba wani shugaba da sarkin Kano da kimar sarkin Kano da aka san shi da ita zai ce yana son ya gan shi ya ba shi shawara da ba shi da hanyar da zai same shi babu shi duk wannan maganganun da yake zuwa nan ya ce kaza nan ka ji shi nan shi ne can shi ne wacce kasa shi idan ya je idan nan nan in batun misali in gwamnan kano ne yana da hanyar da zai same shi idan shugaban kasa ne yana da hanyar da zai same shi idan mataimakin shugaban kasa ne yana da hanyar da zai same shi su zauna ya ba da shawara sai kaga ta fi amfani akan ya fito fili yana cari ai shi ba kamar mu bane sarkin Kano mu yanzu da muke ba kowa ba mu za mu iya fitowa mu yi magana saboda ba mu da yadda za mu ga shugabannin nan mu ga musu amma shi a matsayin shi na shugaba da kai ya kamata ma ka zauna a yi wasu hukunce-hukuncen. Amma Malam Jafar, amma ka san sarakuna sun daɗe suna shan suka lamiri daga mutanen da suke cewa sarakunan mu na gargajiya ba sa magana suna kallon mutane cikin walalu ba sa magana ba ka jin ta bakin su sai ranakun sallah in sun fito sun yi jawabin abu Allah abu annabi ayi kaza ayi kaza. Na'am wannan ai ba laifi bane idan har za su je su samu shugabannin da za su iya yanke hukuncin su same su ta bayan fage yadda ba kowa ne ma zai sani yanzu misali yanzu wannan maganganun da ya misali na cewa jama'ar kano watakila ba sa son titin jirgin kasa saboda jama'ar kano su mm. titin jirgin kasa mm. sai dai su je daurin aure su je suna yanzu jama'ar allah a duba dimbin miliyoyin mutanen da ke kantin kwari da dubunnan mutanen da ke sabon gari da miliyoyin da ke da wanau da na kaso kurmi da na bata da na yan kura duk ka duba gaba ɗaya ɗaurin aure suka tafi fi sabilillahi ba kasuwanci suke yi ba kano da aka sani garin yan kasuwa garin komai kuma shi abin da wato mai martaba ya kamata a ce ya lura da shi a nan shi shugaba na mai rikon sarautar gargajiya wato akwai abin da ake cewa kamar image maker a turance shi ne da zai fito da kimar al'ummarsa shi ne hoton al'ummar yau shi ne jagora ko ambasada ko wani abu na al'ummarsa wanda shi ya kamata ya fito da kimarsu ya kama masu ba za ka taɓa jin wani eze ko obi ko wani abu yana cewa inyamurai su suke ba wannan su ne ko ina su suke kaza a'a sun san inda suke wannan maganganun yawa galadima akwai mutane da suke makala wa sarkin kano sanusi wata kalma radical wato mai matsanancin ra'ayi ko kuma mai kansa yana zafi-zafi da sauransu na tabbata ka ji wannan kuma eh, ka biyo da abin da ka je daga wurin jafar jafar yanzu na cewa akwai abubuwan da bai kamata sarakuna su yi ba musamman babbar sarauta irin ta kano To a gaishe ku malamai. To ko ba magana ko ma'anar radical da za mu taɓo a shirin mu na gaba za mu kuma dubi maganar cewa sarkin yana da adawa da akirojin arewa da kuma musamman su kalimirin da aka ce yana yawa su shugabannin arewa ɗin. To saboda haka sai a dakace zuwan wannan shiri a rana wata yin Allah ya kai mu. Yanzu muna godiya ga su bakin namu Jafar Jafar da shi magaji ga galadima mai tsidau da kuma wakilinmu Muhammadu Ibrahim Kwari da ya taimaka aka da shirin nan. a madadin su duka nini ne aliyu mustapha sakuta a washington dc ta gaishe ka yanzu kuma ga baba yakubu makeri ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi rundunar gwamnatin Siriya da yin amfani da iska mai guba sau hudu a cikin 'yan watannin nan ciki har da harin da na iska mai guba da aka kai a kan wato kan shekun wanda ya hallaka mutane kusan ɗari a wani rahoto da kungiyar rajin kare haƙƙin bal'adaman ta fitar a jiya litinin ta ce sojoji masu biyayya ga shugaba bashir al-assad kuma sun yi amfani da iska mai guba cikin watannin disamba na shekarar 2016 da kuma watan maris na shekarar 2017 a cikin wannan lokaci gwamnatin kasar ta yi amfani da irin waɗannan guba da suke yaduwa in ji kenneth rhodes babban daraktan kungiyar ta human rights watch ya kara da cewa tsakanin watanni shida gwamnatin siriya ta yi amfani da jiragen yaƙi da masu saukar ungulu da kuma bi ta ƙasa ta kai farmaki da muggan makamai masu tsananin guba a damascus da haman da idlib da kuma birnin aleppo to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin baba kuma keri wanda ya haɗa mana sautin da wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniyan mu john ellison ni na ku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsi